bai ce ku rike kungiyar wani ba ku rike igiyar Allah gaba daya wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam da kuma maganar manzo da yace wa kunu ibadallahi ikhwana ku zama bayan Allah ƴan uwan juna wannan yace shi dan kungiya kaza ne wannan dan mazhaba kaza wannan dan tarika kaza wannan dan kabila kaza wannan dan yanki kaza to ba sauran ƴan uwantaka ba sauran ƴan uwantaka amma duk wanda ya zama musulmi to namu ne jama'a in yana bid'a ya bari a tafi tare yana shirka ya bari a tafi tare amma namu ne musulmi kuma shine sunanmu sannan manufa daga cikin manufofinmu ta biyar gimshikar manufa taqdimu hululin islamiyya musulmi suna cikin matsaloli waɗanda suke matsaloli waɗanda suka mamaye su suka, suka kawo musu cikas to na daga cikin manufofinmu shine ƙoƙarin kawo solutions wato mafita da shawarwari don haka wataran muna cikin karatu wataran sai ka ji an tsaye da karatun sai ka ji an shiga wata magana gaba ɗaya an shiga wata nazariya ko ka ji mun shiga cikin ilimin tattali ko ka ji mun shiga cikin ilimin kimiyya ko ka ji mun shiga cikin siyasa don haka masu cewa su albani su daina sa baki game da siyasa to su maza su janye wannan maganar yana daga cikin manufarmu shine kawo shawarwari game da warware matsaloli waɗanda waƙi'iyya waɗanda suke faruwa a halin yau da gobe shine current affairs current affairs me yake faruwa a duniya yau in muka ga yana da alaƙa da abin da zai jawo wa musulmi matsala sai mu ce kaza da yake faruwa ga asalin shi ga asalin shi ga kaza ga kaza ga kaza ga kaza ga kaza ga kaza ga kaza sai mu kawo wannan ya shafi siyasa ne ya shafi tattali ne ya shafi zamantakewar yau da gobe ne ya shafi kaza ne ya shafi kaza ne ya shafi kaza don haka waɗannan 'yan sanda da 'yan siyasa da sss waɗanda suka haɗa kai a kansu zalunci mutane sai su ce wai malamai su daina sa baki game da harkokin mulki ƙarya kuke yi sa baki game da harkokin mulki manufa ce daga cikin manufarmu ba abu ne karami ba mai girma ba sa baki ba dama da bakinmu aka fara da bakinmu aka fara za mu sa baki game da tattali za mu sa baki game da siyasa za mu sa baki game da rayuwar yau da gobe za mu sa baki game da siyasar duniya game da diplomasiyar duniya za ka ji mun shiga mun yi ruwa mun yi tsaki akan abubuwa matukar mun san cewa wannan zai kawo mafita ga al'umma akan wata matsala da ta same su ko kuma wadda ake hasashen za ta same su sai mun sa baki don haka za mu fito mu ce jama'a ku zaɓuwa ne kar ku zaɓuwa ne domin in muka ce a zaɓuwa na ɗin ba muna ce a zaɓe shi don ya bi dare ya kawo kuɗi ya bamu bane ko kuma ka a zaɓuwa na dan wane bai bamu kuɗi ba a dan wanan nan in an zaɓe shi zai zama sharri ga al'umma wane kuma idan ainihin aka ture shi ture shi shine zai zama alheri to idan kuka fahimci wannan da kyau jama'a babu shakka kokarin kawo solutions akan matsaloli da ke faruwa na current affairs to sun sa za ku iya jin bakin mu a kowace harka kenan kowace harka har rusa kasuwar sabon garin ku da za a yi mun rubuta shawara muna da baki manufan mu ce kan wanda yake don me malamai suka sa baki a kawo solutions muke yi kuma manufar mu ce za a rusa kasuwa kaza za a zalunci talakawa za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza to darul hadisi salafiya za ta zauna ta rubuta cewa ga mafita ga mafita ga abin da muke baku shawara ku masu mulki ko kuma talakawa ga abin da muke nuna muku wannan manufar mu ce kada wanda yake dan me muka sa baki manufar mu ce ku ji wannan da kyau للمشكلات العصرية الراهنة game da matsaloli waɗanda suke faruwa a zamani waɗanda suke zama cikas ga rayuwa ta yau da gobe wasu nahwa isti'nafi hayatin islamiyyatin rashida ala minhajin nubuwa idan muka kawo shawarwari sai kuma mu yi ƙoƙari wajen cewa to tunda kaza da kaza su ne matsaloli to ga kaza da kaza wanda wannan shi zai ja a yi daidai da abin da ya faru daidai da zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama don haka duk matsalar da ta same ku a duniya sai kun ji darul hadisi ta sa baki in na ce darul hadisi ba ni ba jama'a ni ma ɗaya ne cikin 'ya'yan darul hadis wannan darul hadis ma'ana wata institute ce wata cibiya ce wadda za mu zo mai magana akan me yasa ake cewa darul hadith saboda haka ƙoƙarin kawo mafita zai sa a ce jama'a kaza da kaza da kaza matsala ne to ga mafita ga mafita ga mafita ga mafita ga mafita ga mafita sai a ce a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama shigen iri kaza ya faru don haka mu haskaku da fatawar da annabi ya dora musulmi akai ga abin da muke gani ga abin da muke gani don haka ku daina mamaki duk za ka iya jin muryar mu a kowane gidan rediyo na turanci ko na hausa ko na larabci ko na menene za ka iya jin mu a filin hannu da yawa za ka iya jin a hannu kowa da gidanka za ka iya jin mu a yau da gobe za ka iya jin mu a ko'ina saboda ana magana ne akan current affairs abubuwan da ke faruwa yau da gobe wannan abin da muke faɗi jama'a muna yi domin wa insha'u mujtama'in rabbani don a samar da zamantakewa a samu ƙasa wadda take adila mutuniyar kirki wadda take bin ubangiji ba zai yiwu kawai a ga al'amura na lalacewa sai a ce to malamai ba ruwanku kusa ido a ana son ƙasa ta zama mujtama rabbani samar da yanayi wanda ke bin ubangiji to ya lazumta sai ane ana ba da shawara sai ane ana shiga ana fita wa tatbiqu hukmin lahi fil ardi yana daga cikin kuma manufan mu tabbatar da hukuncin Allah a bayan ƙasa intilaqan min manhaji tasfiya wa tarbiya al mabni ala al mabna ala al mabni ala qawlihi ta'ala wannan kuma zami ne a bisa wata tafiya wadda muka kira ta da at-tasfiyatu wat tarbiya ana son a samar da ƙasa wadda ƙasar za a samu hukuncin Allah a samu shari'ar musulunci a ciki to wannan ba zai yiwu ba sai an bi wata ƙa'ida da ake kiranta a tasfiya wa tarbiya alal musaffa a tace addini addini ya zama gyararre a kuma gyara mutane sannan sai a zo a yi tarbiyyarsu a kai to sai a samar da mutanen kirki masu bin Allah ina fatar mun gane don haka a cikin da'awanmu ba yaudara mu ba za mu ce ɗan ɗariƙa ya taho ɗan izala ya taho mu ba ma maganar aƙida a zo a haɗa kai a kafa gwamnatin musulunci ba ma yin haka sai mu ce a bar shirka a bar bid'a a tace in aka samu nagartattun mutane sai a yi aikin da su amma bai yiwuwa saboda yunwa ta yi maka yunwa an kawo maka fate-fate bai ishe ka ba sai a ce ga wata gudawa a haɗa maka cikin fate-faten nan wannan tafiya ba za ta yiwu ba mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka jama'a kusan wannan yadda mutane ke tunani cewa kawai a zo a tafi haka a ilmance sai mun tace ka kafin mu baka izini kai namu ne zo ka karantar sai mun tabbatar ka iya shi yasa kuka ga yan gaggawa da yan bani na iya tun sun bar tsarin tafiyar mu saboda suna ganin har yanzu fa su ba a yadda sun zama malamai ba saboda ba su zama din ba don kafin ka zama malami da za ka iya karantar da jama'a wanda za a kira shi al'alimin rabbani to wannan aiki ne da ke bukatar sai an gogar da kai a karatu da tarbiyya da ɗabi'a to idan kuka gane wannan babu shakka wannan kuma yana bukatar me yana bukatar haƙuri don me tacewa sannan tarbiyya akan tataccen aƙida sai a tace ibada a tace komai a tace sannan a tarbiyanci mutane akan tatacce din to wannan aiki ne da ke bukatar tsawon zamani to muna yin wannan ne a bisa abin da Allah madaukakin sarki ke cewa wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim manzo zai zo yana karantar da su littafi da kuma hikima kuma yana tsarkake su ashe ko ana karantar da alqur'ani da sunna sai ane ana gyara mutane ba wai kawai haka za a tafi a rube a ce wai za a zo a kafa tsarin Allah wannan da carbin shi a ciki yana kiran tijjan wannan yana kiran kadiri wannan yana zagin sahabban manzon Allah a ce za a yi tafiya haka a'a wannan munafukar tafiya ce mu ba mu yadda da ita ba a cikin tafiyar mu kuma manufar mu shine sai mun rusa irin wannan tafiyar ba za mu batta ta rayu ba domin wannan tafiyar tana rugurguza tsarin da Allah yake so dan Allah ba so yake kawai a ce an kafa gwamnatin Allah ba so ake a kafa gwamnatin Allah wadda mutanen za su bi gwamnatin Allah ɗin ma'ana kafa shari'ar musulunci jama'a ba demokuraɗiyya ba ce ba kuma wai siyasa ce ta gidan rediyo kawai a ce jiha kaza ana shari'a ƙasa kaza ana shari'a ƙasa kaza ana shari'a bayan kuma tana cike da fasikai da kafirai da azzalumai ba a'a a gyara mutane sannan ai tarbiyyar su akan gyaran redin wabi'ina nusba ayunina qawl rabbina subhanahu linabiyhi sallallahu alaihi wasallama muna masu faɗin wannan jama'a amma mune muna lura da maganar da Allah ya faɗa wa annabi shi menene wannan maganar ita ce فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون Allah ya ce wa annabin shi ko dai mu nuna maka wasu daga cikin alƙawuran da muke musu cewa zami musu kaza zami musu kaza na ci gaba ko na rusawa ko kuma mu ɗauki ranka ba tare da kaga alƙawuran da aka yi maka ba makoma dai duk gare mu take me wannan magana take nufi wannan magana tana da muhimmanci tana nuna duk wanda zai tafiya irin tamu to sai yayi hakuri kai ya dauka cewa dole sai ya ci nasara za mu iya assasa fadisho mu kwanta mu mutu waɗanda muka tarbiyanta su tashi su ci gaba har annabi ya rasu duniya ba a shari'ar musulunci gaba ɗaya amma da ike ya kafafa kafin shekara ashirin da rasuwar annabi sai ga duk duniya ta tabbata a yadda annabi ya so ta ta kasance saboda haka duk wanda ya zama dan ƙwaya ne dan ayin marmaza ne to gaskiya ba shi da rabo a cikin wannan tafiyar tamu ina fatan wannan jama'a su san wannan yana daga cikin manufarmu manufa ita ce gyaran jama'a gyaran ƙasa gyaran al'umma amma babu gaggawa a cikin wannan don haka irin yadda matasa za su tashi su ce yaya za a zauna a bar mutane suna saɓon Allah dole a tashi a karkashe su a'a mu tsarin mu shine za a yi ta karantar da mutane ana nuna kaza da kyau kaza ba kyau kaza da kyau kaza ba kyau kaza da kyau kaza ba kyau wannan tsarin yau a Najeriya ya ci kamar shekara talatin ana yin shi kuma duk mai hankali wanda ya san shekara arba'in zuwa baya in ya dubi Najeriya a yanzu ya san an samu canji. dan shekaru arba'in da suka wuce sai ka tara alaramma guda dubu mahaddata ƙur'ani ba su iya karanta shi ba sun haddace shi amma ba su iya karanta shi ba kaga ba a yi arruju'u ilal ƙur'ani al'azimi ba ke ba shi sun haddace shi amma suka zo karanta hafa cewa suke gairin magarubi alayhin wani ralin amin amma yanzu fa an samu canji ko ba a samu ba mata ke taruwa gaban makaɗi ane musu kiɗa suna gwatso a da yanzu fa waɗannan matan suke zuwa makarantar islamiyya da hijabi da niƙabi ba sa son a ga ko karan hancinsu balle tafin hannunsu an samu canji ko ba a samu ba to abin da muke cewa duk wanda ya san shi ɗan gaggawa ne a yi marmaza a yi nasara tun muna da rai don kar mu mutu Allah ya tambaye mu yaya ba mu gyara ƙasa ba to ya kauce daga cikin tafiyar mu وتحقيقا للقاعدة الشرعية سنة أكوي قاعدة أصول الفقه دكي cewa من تعجل الشيء قبل أوانه أوكب بحرمانه wanda duk ya gaggawar ya samu abu tun kafin wannan abin ya nuna to sai a hana shi ya ce lalle lalle ai kaza to sai ya rasa samun abin gaba daya don haka matasa waɗanda za su shigo cikin tafiyar mu su zo ce suna son a zo ai kaza suna son a zo ai kaza a'a duk abubuwan da kaga muna tafiya na da'awa kar ka zo ka ce mana zaka kawo mana shawara kana ga ga yadda za a ai marmaza rabu da mu mun riga mun tsara manufofin mu kuma zaka ji aikin da muke yi domin tabbatar da waɗannan manufofin ba shashashai bane mu hadhihi da'awatuna jama'a waɗannan abubuwan da ka ji mun faɗi su ne jimillar manufofin mu na ce jimilla idan da sharhin su zan yi sai a kasar ɗari jimillar manufofinmu kenan wa nahnu nad'u al-muslimina jami'an ila mu'azaratina kuma muna kiran musulmi gaba ɗaya su zo mu haɗa hannu da a ainihin wato ƙarfi da ƙarfe domin ne fi hamle hadhihi al-amana domin ɗaukar wannan amana allati tanhadu bihim wa tanshuru في الخافقين رسالة الإسلام الخالدة بصدق الأخوة وصفاء المودة واثقين بنصر الله وتمكينه لعباده الصالحين ولله العزة ولرسوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين muna kiran musulmi su zo mu haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen mu yi yunƙuri don ɗaukar wannan saƙo na musulunci mu yaɗa shi yaɗawa ta gaskiya da kuma ‘yan uwantaka ta gaskiya me yasa muka ce ‘yan uwantaka ta gaskiya don ‘yan uwantaka musulunci muka ce ba mu ce ‘yan uwantaka ƙungiyanci ba ba mu ce ‘yan uwantaka ƙabilanci ko yanki ba ba mu ce ‘yan uwantaka ɗariƙanci ba ‘yan uwantaka ta musulunci ta gaskiya sannan da ainihin tatacciyar ƙauna kai musulmi mu musulmi muna ƙaunarka ingantacciyar ƙauna kuma muna tabbatarwa da musulmi cewa mun tabbatar da cewa Allah zai ba mu nasara kuma Allah maɗaukakin sarki zai ainihin wato mallaka wa bayan shi duk abin da suke so domin ya ce Allah maɗaukakin sarki shi yake da buwaya da manzan shi da kuma muminai don haka duk inda ta daga daga wata rana sai mun buwaya a duniya insha Allah saboda Allah ya ce huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi Allah shi ne ya aiko manzon shi da shiriya da addinin gaskiya li yuzhirahu ala addini kullihi domin Allah ya dora addinin shi na gaskiya akan dukkanin addinan ƙarya gaba ɗaya musulunci ya murkushe duk addinan ƙarya walau karihal mushrikuna koda arna sun ki tunda ku haka ne to mun yarda da cewa Allah zai ba mu nasara jama'ar musulmi waɗannan su ne manufofin mu to gaba na farko na taron mu kenan gaba ta biyu fa waɗanne hanyoyi ne muka shirya bi domin tabbatar da waɗannan manufofin to muna da hanyoyi guda uku hanyoyi guda uku muka tsara wa kanmu domin tabbatar da waɗannan hanyar farko ita ce samar da masu tabbatar da wannan manufar ma'ana masu ilmomi na addinin musulunci da kuma na rayuwar yau da gobe kun ji hanyar farko samar da masu tabbatarwa sojojin aikin malaman aikin suwaye za su yi aikin tabbatarwar to daga cikin hanyoyin da za mu bi don tabbatar da waɗancan manufofi to akwai ƙoƙarin samar da ƙwararrun malamai gogaggun masu ilimi ilimin kuma ingantacce ba gurɓatacce ba domin tabbatar mana da waccan manufa. hanya ta biyu domin tabbatar da waɗancan manufofi samar da ingantattun kayan aiki da kuma iya sarrafa waɗannan kayan aikin su ne littattafai da iya koyar da waɗannan waɗanda aka tattala na farko domin iya bincike da karanta littafan da tsarawa da fitar da ilimi a bisa yadda ya cancanta ku kiyaye ba don komai ba domin tabbatar da wannan manufar da kuma samar da kayan aiki na zamani waɗanda suka shafi karikitan aiki na yada manufa da yada bayanai da kariya da kuma kare kai na uku sai kuma samar da wurin tabbatar da wannan ainihin manufar jama'a kun ji hanyoyi guda uku da muka tsara hanyar farko samar da mutanen da za su yi mana aikin tabbatar da waccan manufar hanya ta biyu ita ce samar da kayan aiki hanya ta uku ita ce samar da wurin da za a yi aiki to jama'ar musulmi za ku yi mamaki a yau ce ranar da za mu bayyana wasu abubuwa waɗanda ba a taɓa jin su a bakinmu ba kuma a yau ce ranar da za mu bayyana fashin baƙi na wasu kalmomi waɗanda muke yi waɗanda wasu ba su gane ma'anarsu ba kuma a yau ce za a fitar da wasu daga cikin duhun da suka yi gaggawa a cikin wannan tafiya tamu har ta sa suke ganin cewa tafiyar ba ta da manufa wato ƙoƙarin samar da mutanen da za su yi aikin tabbatar da waccan manufar jama'a yana buƙatar a samar da ilimi na gari ilimi mai yawa wadatacce ingantacce ba don komai ba domin ɗaukar wancan aikin jama'a ba ‘yan wa'in wa'in ne za su yi ba. Don haka, ɗalibanmu da sukan ci da zuci, waɗanda suke ganin cewa su fa lokaci ya yi su fara rubuce-rubuce sai mu ce musu ku saurara, ba ku nuna ba, domin mu ba wai so muke mu shiga rububin wani ya rubuta littafi ni ma bari in rubuta. ba wannan muke so ba muna da manufar da muke so mu tabbatar mun faɗe ta a gaba ko a baya mun faɗa ko ƙoƙarin tabbatar da wannan manufar ƙaramin aiki ne ba karamin aiki bane ana bukata a samar da gogaggun malamai in muka ce gogaggun malamai mu ba ma nufin masu digiri ko masu digirgir ko masu dingirewa masu phd ba ma nufin malaman zaure ba ma nufin malaman allo waɗanda suka samu ilimi ko mecece mustawa ko mecece darajar ilimin don ta yi wani ilimin shi iyakar ilimin na haya islamic ne haya islam sakandare ce ta arabiya amma ya sami ilimin ingantacce wanda zai iya aikin to muna son wannan ta yi wani yana nan da digirin shi da digirgir da dingirewa phd amma ba zai iya wannan aikin ba to wannan shi yasa kullum sai har ake cewa muna sukar tsarin karatu na zamani ba suka muke ba ba ma sukar kaje kai islamic studies ko kaje kai arabic hausa ko kaje kai engineering amma mu abin da muke so shine kayi karatun amma ka samu ilimin da za ka iya wancan aikin mu ba muna yin digiri ne ko masters ko phd don mai aikin gwamnati ba shi yasa wawaye daga cikin waɗanda ba su fahimci wannan tafiyar ba sai su a me yasa ne wane ya yi karatu akan kaza ya yi karatu kaza ba zai je a ɗauke shi a local government ko a state government ko a federal government ba don ya rinka samun kuɗi ya hau mota kyakkyawa ba manufar da ta samu muke karatu ba kenan mu muna yi ne don tabbatar da waɗancan manufofin ku kiyaye jama'a muna yin karatun ne don tabbatar da wancan don haka duk makarantar da ta karaɗa za ka iya jin mu mun shige ta kuma duk inda ka ji mun shiga mu za mu je mu yi wannan karatun ne don tabbatar da waccan manufar kawai wallahi idan da muna yin karatun ne don mu samu satifiket ɗin da za mu yi aiki da tuntuni mun daɗe mu ma'aikatan gwamnati ne da tuntuni mun dade mu permanent secretaries ne ko ministers ko kaza in dai certificate ne ke bayarwa amma mu ba wannan manufar bace shi yasa a nan da muka zauna muka yi wani taro in ba ku manta ba na ce mun je mun yi karatu na kaza na kaza na kaza kun shirya wurin da za a yi aiki kuka ce ba ku shirya ba muka ce to yanzu kenan kun yarda mu tafi jami'o'in Najeriya su dauke mu mu aiki sai wawaye daga cikin ku sai suka ce eh suna ganin aje a aiki din a jami'o'in sai muka ce ashe ba su san manufar da ta sa muka je muka yi karatun ba don haka suke cewa sun goyi bayan mu je cikin jami'o'in Najeriya ko kuma wani wuri mu je mai aiki saboda za a samu albashi jama'a shekara talatin da shida da ta wuce da bakwai ni tela ne tun 1970 daidai na iya ɗinkin keken ɗinki duk muciya na ɗaga wa kowane saurayi kafa ba saurayin da ya kai ni jin daɗi saboda tun wannan lokacin na da sana'a shekara ta goma tir a duniya amma na iya sana'ar da zan samu abin da zan yi wa mai gida babba ce fa ne ashe in aikin yi ne tuni ni na dade da aikin yi mu ba aikin yi muke nema ba da certificate mu muna yin ilimi ne don me don mu kare waccan manufar to jama'a kokarin samar da mutanen da za su yi wannan aikin to wannan aiki ne ja don haka za mu ce wane e mun saka ka tafi ka je kai makaranta wance e mun saka ki za ki je ki makaranta a wuri kaza wane e ka kawo ɗanka za mu ɗaunoyin shi za mu tura shi ƙasa ka za yi karatu kai za ka yi ta munna za a tura ɗanka ne zai je yi karatu ya zo ya zama takarar kansila ko ciyaman su ake je yi karatu don ya zo ya aikin tabbatar da wannan manufar wane e mun ga 'yarka tana da basira don haka za mu ɗauki nauyinta ta je te karatu kaza sai kai ta munna za a taimaki ‘yar kaza te karatu don ta dawo ta zama darakta a ma'aikatar kaza duk ana yi ne don tabbatar da waccan manufar kawai ƙoƙarin tabbatar da waccan manufar ina fatar mun gane samar da masu aiki ko samar da masu aikin tabbatarwar to wannan samar da masu aikin tabbatar wannan jama'a wallahi yana buƙatar haƙuri domin ba zai yiwu ka je ka samu mutum ya je ya karanta islamic studies ya karanta ne don ya zama teacher arabic eh ya rinka samun albashi sai kuma ka ce ya zo ya karantar da manhaji as-salafi tun da ya je yana karatun tukuna bai yi karatun don wannan manufar ba don haka in ya zo ba zai iya yin aiki domin tabbatar da manufar ba don dama bai yi karatu da wannan nufin ba ba zai yi wani medical doctor a ce ya zo za a yi wannan tafiyar da shi ba saboda in ya zo asali ya je ya karatun shi na medicine da surgery ne don ne don wata manufa tashi to yanzu cewa kuma a karkatar da wannan manufar ta dawo don tabbatar da wannan manufar to tana da wahala don haka dole ne mu tsaya mai tarbiyya mu kyankyashe namu to kun ga wannan abin baya bukatar gaggawa kenan baya bukatar gaggawa shi yasa duk waɗanda suke da gaggawa sun gudu sun ba mu guri cewa suke sun ga tafiyar is very slowly saboda su so suke nan da nan kawai shikenan oya oya oya a jika gidan rediyo nan kana karatu nan tashar talabijin nan jarida amma duk abin da kake faɗi duk hayaniya ce kake yi kawai a jika ne bayan lokaci fa ina manufar ka bata shikenan kawai ka gama ka wuce na biyu kayan aiki wato kayan aikin tabbatarwa wannan yana buƙatar kenan dole za mu mallaki ɗibga ɗibgan littattafai na musulunci ɗibga ɗibga jama'a ba na wasa ba manya manyan tafsiran duniya duk inda aka rubuta tafsiri a duniya sai mun nemo shi duk wani littafin hadisi sai mun nemo shi to kaga kuma wannan ya tabbata mana da me sai mun samu kuɗi masu yawa kuma lallai sai mun zama ƙwararru a cikin fagen ilimi don mu san waɗanne littattafai ne ake tarawa ɗaliban da za su waye gari su iya aikin tabbatar da wannan manufar don haka masu ganin muna siyan littattafai suna cewa littattafan nan sun isa to waɗannan mutanen suna da motsuwa a cikin kwakwalwarsu ba su da hankali ko miskala zarrati hankalinsu ya gushe don tabbatar da manufa ne ina fatar an gane littafi kayan aiki ne don haka har abada har abada in mahauci ya shiga 'yan ƙira ya ga wata wasasshiyar wuka ko wukake nawa yake da su akan tebur sai ya yi sha'awa ya siyo ta ko to haka duk inda muka ga littafi ko a gaban masallaci aka shimfiɗa sai ka ga mun tsuguna muna duddubawa ko za mu ga kayan aiki na tabbatar da waccan manufar domin inda manufar mu je mu karanta islamic studies ko arabiya ko engineering ko medicine mu dawo mu karantar mu zo mu rinka rubuta syllabus yo ai wannan baya bukatar sai mun ta siyan sai mun ta tara littafai duk mai hankali ya ga irin littattafan da muke tara mai hankali zai ce kai akwai wata magana da za ta yi bam a nan a dai saurara za a ji za a ji abin da zai biyo baya ina fatan mun gane wannan kenan sannan na'urori na kayan aiki na zamani lallai ne mu mallaki kayan aiki na zamani mutane suna aibanta mu akan me yasa za a ce ba za a yi da'awa ba sai da kaza me yasa ba za a yi kaza ba sai da kaza a a kokarin tabbatar da waccan manufar ce dole sai da kayan aiki idan babu kayan aiki waɗanda suka dace da zamani tunda mun ce yana daga cikin manufofin da'awar mu shiga current affairs to shiga current affairs baya yiwa sai da kayan aiki na zamani sai da kayan aiki na zamani to sannan wurin tabbatarwa to wannan wurin tabbatarwa shine zai mana sharhin waɗancan abubuwan jama'a shine muna buƙatar mu samu wata hamshakiyar makaranta wadda wannan makaranta ita ce bayanin da za mu kai zuwa gare shi a yanzu sakamakon haka muka daɗe muna gaya wa mutane sai ba su fahimta ba cewa idan kuna son a cimma waɗannan manufofin to muna buƙatar a samu wani shareren fili a yi wata darƙeƙiyar makaranta wadda makarantar za ta tattaro da masallaci da ɗakin taro da azuzuwa da fage na aikin yaɗawa da tacewa da tantance labarai da wurin aikin da ya shafi harkar lafiya da wurin ayyukan kasusuwa da abubuwa mabambanta akan haka to amma da yake wannan manufofin mu ne muke da su mutane ba su san su ba to mu da muke da su mutane ba su san su ba mu muka san su kenan kaga tunda mutane ba su san su ba kuma ba manufofin su bane ashe gaskiya za mu wahala in muka ce mutane su tattali hanyoyin da za a bi a tabbatar da waɗannan manufofin don haka muka yi ta fuskantar matsala tare da jama'a amma Allah ya sani mun rinka baiwa jama'a haƙƙinsu ne don kada jama'a su ga cewa yaya ake ta yin abu ba su san ina aka dosa ba sai mu ce kun gina masallaci babba kuna da ɗakin taro kuna da makaranta sai kaga jama'a sai a kawo wani masallaci haka gashi nan ɗan ƙuƙuƙuf haka sai ce ba irin wannan ba ɗakin taro sai a ce za a je a biyu a ara tabbatar da wannan manufar jama'a ba zai yi da aro ba ba zai yi da haya ba don aka ba mu aro gobe ba za a sake ba mu ba domin ku dubi fa irin maganganun da muke kan mai uwa da wabi ne ba wanda muka rage a duniya sai musulmi kowa mun taɓa to duk wanda ya ba mu aro gobe ba zai kuma ba duk wanda ya ba mu haya jibi surikin shi zai hana shi to dole ne ashe mu samar da namu don haka in muna cewa musulmi mu gina musulunci sai suna cewa a mala ya kamata a ce kana da gida mala ya kamata a ce ka samu wata katuwar mota jeep to jama'a ya kamata mu gaya muku ƙoƙarin tabbatar da manufarmu yanzu tukuna ba ta gida muke yi ba zama gidan haya a wurinmu mu ba na ƙasa ba ne shiga motar haya ko tsohuwar mota ba na ƙasa ba ne idan muka tashi aure mu auri tsohuwa ko mu auri yarinya 'yar mitsila ba shi ne matsala ba matsalar shi ne duk abin da za ka ga mune mune ne don ƙoƙarin tabbatar da wata manufa to a nan ne bari in yi sharhi da na ce in ka ga muna bacci to mune ne don mu tabbatar da wata manufa aiki muke yi domin tabbatar da wannan manufar sai gajiya ta zo mana to dan kan mu ci gaba da aikin mu rushe gaba daya sai mu kwanta mu bacci mu huta wato shi baccin da muke yi kamar yadda Allah ya ce ne waja'alna nawmakum subata baccin ku ya zama hutu baccin mu ba na nishadi muke ba dan haka cikin awa 24 wani lokacin baccin minti 30 zamu yi in muka na minti 30 muka ji ya isa mun huta sai mu tashi dan haka shi baccin ya zama an yi shi ne dan a huta a tashi a ci gaba da tabbatar da ita manufar ina fatar mun gane kaga mai gidanmu annabin mu sallallahu alaihi wasallam da ya zan yana da manufa da yake son ya cimma da ya tashi aure sai ya dubi wacce mata ce zai aura wadda za ta taimaka mishi wajen tabbatar da manufar tare da cewa an yi mishi tallan matar da tafi kowace kyau a ƙasar larabawa akan ya haƙura ya bar manufar shi za a ba shi tsaleliyar matar da tafi kowace ya ce a'a an yi mishi tallan kujerar da tafi kowace aka ce za a sa shi ya zama shugaban larabawa gaba ɗaya amma ya haƙura da wannan manufar ya ce a'a aka ce za a tara mai kuɗi ya fi kowa kuɗi amma ya haƙura ya ce a'a sai je samu wata tsohuwar mace wadda ta girme shi ta haihu mazajenta biyu ta ga duniya ta kware ta goge ‘yar kasuwa sai je ya aure ta don ne don ya tabbatar da manufa manufa da kuma ya tashi zai sake aure sai sake auro wata tsohuwar ita ma don ne don manufa ta tabbata da kuma ya tashi zai sake auren madadin dai har yanzu ya auri nunanniyar budurwa lugub sai kuma ya je ya auri wata yangu musulmu ya shekara tara yar mitsila saboda ya ga akwai tabbatar da manufa a cikin auren nata to idan kuka gane irin wannan shi yasa al'amuran mu za su yi ta ruɗa ku sai ku gan yau da tsohuwar mota muna ta wahala da ita ƙoƙarin mu haƙura wajen tabbatar da manufa ne gaskiya na daɗe ina gogoriyo da mutane akan cewa jama'a sun tattalan mana fili da za mu gina wurin da za mu tabbatar da wannan manufa sun gane su eh suka zo daga masallaci masallaci ko fitsari babu a bakin masallacin ke tsuguna ana fitsari fitsarin na dawowa cikin lima wa'annan za a tabbatar da wannan manufar ina annabi sallallahu alaihi wasallama da ya iso isowar farko da ya iso ina madina me ya fara yi inda za a tabbatar da manufar kowa yana cewa ya manzo Allah ka sauka gidana manzo Allah yana cewa da uha fa innaha ma'amura ku rabu da raƙuman nan Allah ne yake jan akalarta sai idda ta tsaya da ta je ta tsaya cikin wani surkuki na gonar kabilar banu najjar sai ce haza insha Allahul manzil nan ne masauki ya banin najjar saminuni ala ha'itikum ku faɗa min nawa zan biya wannan gona suka ce la wallahi mun baka saboda Allah yan a tabbatar da me manufa wannan gona ita aka rusa ta zama ta zama masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta zama gidan manzon Allah to amma ko ka san cewa manzon Allah ba san kareran gida ne ba masallacin da yazo yayi ne daidai da biyan bukata dan a tabbatar da manufar ko ka san cewa ƙarshen lokaci ya zo gidan ya fada cikin masallacin yau duk makka da madina ka kewaya ina ne gidan manzon Allah ba inda za ka ga gidan manzon Allah amma ya gina wurin tabbatar da manufa ko manufar ta tabbata ko bata tabbata ba to saboda haka jama'a kamar yadda na ce yau fa sai an yi haƙuri za ku ji maganganun da suke da daɗi da waɗanda ba su da daɗi da yawancin ku wasu yan cirani ne yan cirani shi babban burin shi shine a zo bariki a yi gida su ne iyayenmu ubana bai haife ni ɗan cirani ne tsarewa kenan tika tika tik to yan cirani kullum burinsu su ne a yi gida a fita daga gidan haya saboda a koma ƙauye a ce wane ya yi gida a bariki bariki ta karbe shi ya mu ba yanci rani ba ne jama'a mu yan bariki ne mu yan binni ne dan binni zama gidan haya ba aibi ba ne don ni gidan haya aka haife ni saboda haka har abada ba zan raba tarihi na da gidan haya ba har abada duk yadda na kauce mishi sai an je an nuna gidan haya a ce nan aka haife shi gidan haya ne to ashe duk yadda na so kaucewa gidan haya ba zan kauce mai ba don haka sai in kokarin tabbatar da manufata na haka da yake yawancin ku yan cirani ne kullum ku kuna ba mu fikira ne irin taku ta yan cirani cewa kamata yayi malam ya gida ya daina tunanin yin makaranta ko masallaci ko daru ko kaza ko kaza a ku manufar ku shine a koma kauye a ce kun yi gida ko da na kasa ne a bakin rafi damuna da fadama na cinye katanga mu kuma manufar mu ita ce mu tabbatar da ita manufar da muke rayuwa don ita domin dan cirani ko da ya baro garin su saboda talauci mai yawa ko bashi ya koro shi ko wata jafa'i ta saukan mishi ya fita ane mai dariya to so yake ya dawo a ce yayi gida kankarere a bariki to jama'a mu an haife mu a barikin ne mu yan binni ne don haka in mun yi gidan ba inda ba a je a bada labarin don haka ba wannan ne mas'alar mu ba don haka ku daina ba mu shawara akan ya kamata amma inda kai kana da hankali ba cewa zaka ya kamata ba sai ka sai gidan ka ce malam dawo gida gashi nayi maka ka daina wahala kawai amma mu yan tabbatar da manufan mu ne ka kewaye garin Kaduna kakaf ka tambaya ina ne gidan Sardauna amma premium jihar Arewa ne amma a nuna maka gidan sardauna yau kamar yadda na ce ka kewaye madina da maka kakaf ka ce a nuna maka gidan annabi wasu jahilai wai suna nuna muku wani gida wai a maka sai wai nan ne gidan da aka haifa annabi kaji makaryatan banza tsinannu masu hadisan karya kawai sai ga mutum ya ce kaga gidan da aka haifa annabi Allah ya tsine wa makaryaci ina fata an gane ka kewaye kaduna kakaf ko sokoto ba inda za ka za a ce maka gidan sardauna na haka sardauna ɗan tabbatar da manufa ne ba gida ya damu da shi ba marasa manufa su ne matsalar gida ta dame su a yi gida gobe kuma a ce za a canza mai fenti za a rusa nan za a yi kwaskwarima za a yi kaza mu kokarin tabbatar da waccan manufar ya mamaye zuciyar mu har ma mun manta cewa ba mu da gidan kanmu wallahi tallahi bana tunanin gida a rayuwata ko misali zarratin ko miskala zaratin ba taba tunanin in yi gida ba a rayuwata abin da muke tunani kawai yaya za mu tabbatar da wannan manufar to kuma mun gane tabbatar da wannan a ainihin yau daren laraba wanda ya daidai da daren 25 ga watan shawwal hijira na da 1428 daidai da 3 ga watan nuwamba wanda ya saurari wannan kasar din sai ya saurari kasar na biyu insha Allah ta'ala a kasar na farko insha Allah wannan shine na biyu kuma na karshe insha Allah kokarin tabbatar da wannan manufar jama'a ya mamaye zuciyarmu daga tunanin gina gida ya sa abinda muke tunani kawai shine to yau yau lahadi ko wannan ya bukatar da mu dole mu ainihin wato samar da wato cibiya ko kuma wuri domin tabbatar da wannan manufar wurin tabbatar da ita wannan manufar shine yau shekara sha bakwai da ta wuce muka kafa makaranta muka sa mata darul hadisi salafiya zaria najeriya haka ake adresin dinta d DHSN Darul Hadisi Salafiya Zaria Nigeria Darul Hadisi Salafiya Nigeria wannan makarantar wato makaranta ce wadda manufar kafata shine ta zama wurin aiki daga cikin wuraren ayyuka na tabbatar da wannan manufar in ka fahimci wannan maganar ba ta nufin an kafa darul hadis a wuri guda an kafa ta kenan a'a za a iya zuwa a kafa a wata anguwa ko wani gari ko wata ƙasa don ƙoƙarin ko ina wannan manufar ta tabbata don haka darul hadis abin da na so ni mai magana shine kasantuwa an haife ni a wannan anguwa ta muciya da ke nan zaria in samar da head office na wannan makarantar a wannan anguwar sai dai mutanen anguwar gidadawa ne yan ƙauye ne waɗanda ba su da manufa da tunanin tabbatar da manufa irin wannan tamu duk da ƙoƙari da gwagwarmayar da muka daɗe mu ne akan mu ware musu da kai jama'a ba za ku yi mamaki a tudun wada zaria dattijuwa ce mata aure ta ɗauki sharoran fili ta ba 'ya'yanta da jikokinta akan su gina makaranta da masallaci don tabbatar da irin wannan manufar da muke zuwa muke dan karantar da su so ɗaya a mako ba su ta yi mu a nan ba mu ce a bamu ba cewa muka yi asiyar mana kuma muka ce ba cikin galatsi ba abin duk da aka ga dama a faɗa mana kawai mu ba da kaza ka ai mana ragi wannan ba yana nuna wai mu masu da shi bane amma yana nuna ba muna neman banza bane ba muna neman ɓurusu ko ragon malam bane shine in muka ga fili ya dace da a yi masallaci a wurin sai mu naɗa wakilai mu ce alhaji wani muna roƙon ka siyar mana da fili za mu masallaci a wurin hajiya wance ko magaba suwa ne ku siyar mana da wuri kaza don za mu gina makaranta a wurin yanzu jama'a ba alheri bane a ce an haife ni a muciya na gina muku masallaci da makaranta na kwanta na mutu na bar shi a wurin kuna ji kuna gani amfanin ya zama ku za ku fara ci ba alheri bane to amma mutanen sun zama gidadawa yan ƙauye duk filin da muka nuna ba wai don suna kin mu ba fa tsabar gidadanci ne da ƙauyanci shine kar a ce alhaji wana ya kanye ya siyar da filin shi ma gashi nan za a yi masallaci wallahi bakin mu suke ba mu ne musu wannan kyakkyawar fassara bakin mu suke ba don wasu matasa suna ganin cewa kin mu suke yi gaba suke da da'awar a'a da su ake faɗi tashin amma dan ciranin matsala ne dan ciranin matsala ne shine yana tsoron a koma ƙauyensa a ce ah filin nan nashi ai ya siyar ya kare kwanan nan zai dawo gida ko kuma zai yi gaba ha zai ce dama ba ina ba mu je ina zai je muna nan din to wai dan ka a faɗa haka sai kwanta ya mutu da yunwa da talauci ana buƙatar wurin jama'a 1996 yau shekara goma sha ɗaya kenan na je na samo kuɗi na zo anguwan nan make kyan fili na nuna na ce ina so na ce makaranta zan yi amma sai da aka yi kutu-kutu kutu-kutu aka zo kuma yanzu aka yi watsa-watsa da filin aka watsa shi kuma aka sai da shi ana nan ana ginin gidaje wanda gidajen na tabbatar har ga Allah ba za su tsinana a anguwar komi ba irin tsinana wadda makarantar da na so in yi musu zati makaranta ce ni nake so in sai filin in gina musu in ɗibo malamai in karantar da 'ya'yansu kuma fa suna so suna son karatun suna turo 'ya'yansu da matansu su suna zuwa wuraren karatun amma ba za su siyar da filin ba ashe bakin mu suke ban bakin mu suke za su zo wurin karatun mu za su turo 'ya'yansu da matanmu ƙauyancin kenan da ciranin da gidadancin ina fatar kun gane jama'a wannan abin yana da ciwo jama'a fili muka sake dubawa muka ce a siyar mana da shi yau wata uku da ta wuce kenan a siyar mana da filin sai mu gina masallaci a can gangaren yan awaki idda masallacin yake kuma muka ce mai gidan har ya mutu yana cewa da yana da hali da ya bar mana gidan nan gaba ɗaya an gina masallaci ma'ana yana so ya taimaka shi bai da hali ne sai muka ce to mu yanzu mun samu hali magaba su siyar mana da gidan mu haɗa gidan gaba ɗaya mu rushe da masallacin sai mu yi katuwar makaranta sama da ƙasa wancan fili na gaba kuma mai filin ya siyar mana mu mai da masallacin wurin ba mu ce fa a bamu ba fa jama'a ba mu ce kuma masu kuɗi ku zo ku taimaka mana ba idan aka yarda za a siyar abin da nake so a ce za a siyar miliyan kaza kawai sai in ce rana kaza zan kawo kuɗin ba ruwanku rana kaza sai in ce ga kuɗin ku je ku biya ku duba wannan goma da goma gonar gizo sama ƴaƴa ƙasa ƴaƴa fa da za a yi musu jama'a a anguwarsu fa a jikin gidajensu amma sun ƙi to shikenan yanzu dai na tsallaka gaskiya corporation layout na samu maka makan filaye na siya waɗanda waɗannan filaye na siye su ne don gina ita darul hadisi salafiya head office ɗinta wanda kun ga abin da muka so to kuma ba shi ya faru ba wa mata sha'una illa an ya sha Allahu rabbul alamin yanzu duk littattafan da muka mallaka za su tashi daga muciya gaba ɗaya da duk kayan aikin da muka mallaka gaba ɗaya za su koma can so da haka yanzu muciya sai in mun samu lokaci sai a zuwa ɗanyi ko karatu ko makaranta kifi kifi kifi kifi haka kamar idan tsohon ya kusa makan cewa kaga wata ran zai yi tif kenan ma'ana wata ran sai a daina kenan ba za ta tabbata ba gaskiya saboda Allah to jama'a me ba mu yi ba mu ba mu ce a ba mu fili ba ba mu ce a taimake mu a yi mana arha ba cewa muke nawa za a siyar mana da filin nan muka ce ba don galafi ba kuma saboda a ka'idar kasuwancin duniya yau in mutum ya saka kayan shi a kasuwa ko nawa za ka iya tayawa in ku kai ka gani ka ce siyar maka to fa sai inda ya tsaya to muka ce nawa za a siyar mana da kaza amma sai a ce a ba na siyarwa ba ne kuma shikenan sai a zauna to jama'a darul hadisi salafiya ta mallaki filin makeke a filaye mafi daraja kuma a zariya wani abun mamaki kaji ikon Allah kuma wurin da sai wanda ya isa ma zai iya mallaka sai wanda ya isa to kaga darul hadisi ta isa da ikon Allah don haka ga yadda muka tsara mun tsara za mu gina ainihin wato sharuran ɗakin taro wanda akalla a lokaci guda zai iya cin mutum dubu ɗaya akalla wanda wannan ɗakin taro zai aiki a matsayin shi na ɗakin taro kuma masallaci ga su 'yan makarantar don ba zai zama masallaci ne ga anguwa ba masallaci ne na makaranta kamar yadda masallaci ke cikin a biyu ba an yi shi ne asali don 'yan samuru ba don 'yan wa don 'yan makarantar sannan za a fitar da makaranta ta firamare da sakandare a wurin ba mu yadda da tsarin makarantar nazari ba jama'a nazari ba ta lokaci ne don haka ba za mu yi nazari ba a wurin kowane yaro ya je uwar shi ta mishi nazari in ya isa lokacin a kawo mana shi primary ba za mu yi jiya dan kowa ba sannan za mu yi institute ta computer science wato wurin karantar da ilimin computer a cikin wannan makarantar sannan za a yi wata cibiya a wurin ta karantar da harkar lafiya sannan darussa na musulunci da larabci da turanci da lissafi da kimiyya da fasaha abin da ya shafi physics chemistry biology da kuma sauran darussa waɗanda aka saba da su kamar geography da sauransu duk za a rinka kwasa-kwasai a haka waɗannan wuraren da za a yi za a yi su ne kowaɗanne daidai da gwargwadon bukata don sa'alanta cewa nan gaba kenan darul hadith za ta iya zama jami'a insha Allah sannan mun fitar da za a yi studio a wurin wannan studio wato shine ɗaki na tattara da ainihin wato tsara bayanai da labarai wanda anan za a ringa ayyuka na kasusuwa da cd da sauransu kasantuwar darul hadisi tana da ƙwararrun injiniyoyi game da harkar sadarwa ta duniya babu mamaki za mu kafa 'yar ƙaramar tasha ta rediyo ko ta talbijin wadda za ta ainihin biya bukata zuwa ga yankin anguwar wadda za a rinka yin shirye-shirye live mutane ana hannu da yawa da su ko kuma ana ainihin wato hirar tarho suna bugowa suna abin nan wato karamar tasha ta ainihin fm a nan cikin darul hadis insha Allah wadanda za a ainihin rinka gudanarwa za a samar da dispensary dan karami wato dan karamin asibiti da kuma ainihin pharmacy wato wurin chemist da makamantansu sannan darul hadisi salafiya tana da littattafai masu ɗimbin yawa waɗanda waɗannan littattafan ko bana cikin azumin nan darul hadisi ni da kaina na siyo mata littattafai waɗanda ba za su gaza kuɗi na naira miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas zuwa naira miliyan biyu ba a cikin azumin nan kawai kuma cikin ainihin hajjin nan da zai zo insha Allahu mun shirya za mu sake siyo darul hadisi ɗibga ɗibgan littattafai hasali ma dai ni a duniya yau da nake magana ba ni da littafi ko kwaya ɗaya dan duk littafin da na mallaka na musulunci to ba nawa bane mallakar darul hadisi salafiya ne waɗanda in aka yi library a cikin darul hadis to waɗannan littattafai ba su koma wannan wurin ne wanda ɗaliban darul hadis za a samar musu da kayan aiki na bincike su je su bincika ilmomin da aka koya musu su je su karanta su iya haƙaƙawa don su ci gaba da yaɗa waccan manufar ina fata an gane sannan za mu samar da wani abu na fasahar zamani da ake kira quranic lab wato laboratory ne na qur'ani wanda za mu cika shi da wasu na'urori na fasahar zamani wanda a cikin shi za a rinka karantar da ɗaliban darul hadis hadda da iya karatun alkur'ani ta hanyar fasahar zamani mun kira shi quranic lab wato quran lab sannan za a yi superstore wato za a yi babban supermarket a jiki saboda yan darul hadis in sun dan so su dan sako su dan sha juice da sauransu da kudin su amma sannan za a yi wurin sayar da kasar da cd a waje wanda in darul hadisi ta yi karatu ta yi wa'azi za a shiga studio can a editing a gyara sai a fito da shi kawai kana zuwa nan sai ka siya kuma ba haka ba nan take ka faɗi sai a ce maka lokaci ka za ka dawo wannan a takaice tsarin da muka yi kenan don haka ga yadda muka yi don tabbatar da wannan tsarin jama'a a can gaskiya layout a waɗannan filayen namu abin da muka tsara shine za a samar da kamar 3 zuwa 5 story building wato za a samar da gini mai hawa uku zuwa hawa biyar wanda ƙasa zai zama gaba ɗayan shi hall ne wanda wannan hall ɗin shine inda zai zama kuma wurin da ɗalibai za su rinka yin sallah da makamantansu sannan hawa na ɗaya da na biyu da na uku har zuwa na biyar ɗin da za a yi kuma shine za a yi waɗannan abubuwan da muka ambata wani abin sha'awa gaba kaɗan darul hadisi kuma tana da wani makeken fili wanda shi kuma wannan filin abin da muka tsara wa darul hadisi shine za a yi student hostel wato za a yi wurin kwanan ɗalibai domin tsarin darul hadisi shine daga aji ɗaya zuwa aji uku yaro zai yi day to amma idan ya shiga aji hudu har zuwa ya gama ss3 wato har zuwa ya gama secondary gaba ɗaya to nan kuma boarding zai yi don haka idan mutum ya sa ɗan shi a darul hadis zuwa aji ɗaya har ya kai aji uku to wannan primary zai rinka a rinka zuwa ana dawowa kuma hikimar da muka yi dan ita darul hadisi ba za mu sake ta ne makaranta ce wadda kowa zai kawo dan shi ba ɗaliban darul hadisi da mutanen da aka fara tafiyan nan ta salafiya da su su ne za a nemi su kawo 'ya'yansu sai in gurbi ya rage sannan za a ce to sauran mutanen duniya ku zo ku ci albarka ba don komai ba saboda me saboda ƙoƙarin tabbatar da wannan manufar kai da aka shawo wahalar tafiyar da kai to ƴaƴanka suna daga cikin waɗanda za su fara girba shukar da aka yo da kai to wannan ya hukunta kenan lallai darul hadisi za ta samar da katuwar mota safa wadan gari waye za ta rinka bi anguwa anguwa tana ɗibo yara tana tattaro su har ta kawo su to waɗanda suka kai aji uku su ne za su zama yan bodin to wancan filin namu da muke magana sharere shine muka tsara shi kuma za mu yi